yana cewa a Kur'ani, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allah yace lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wa hum yahzanuna sannan ba sa cikin cikin tsoro sai Allah yace allazina amanu sune wanda siffan yadda ake gane waliyi zaka same shi mai imani ne wa kanu yattaquna sannan kuma yana cike da tsoron Allah duk duniya babu kokon shi Ibrahim waliyi ne na farko ko dai mutum ya ƙi ko ya so shehu ibrahim malami ne na duniya saboda a zamanin shehu radiyallahu ta'ala anhu shine malami na biyu a duniya ma'ana akwai jam'iyya ko ƙungiya ta malaman duniya a cikin ƙungiyar shehu ibrahim shine na biyu to ko dai ka ƙi ko ka so shehu ibrahim malami ne malamin ma na duniya a zamanin shehu akwai ƙungiya ta rabi'atu alamil islami wanda ƙungiyan Saudiyya ta assasa ta shugaban ƙungiyar ɗan Saudiyya ne shine bin Bas malamai ne aka tattaro na duk duniya ga baki da suke ƙungiyar shehu na ciki hasalin shehu Ibrahim na ciki ma shine mataimakin shugaban ƙungiyan. waye shugaban ƙungiyar shine bin Bas bin Bas ɗan Saudiyya ne amma mataimakin shi shine shehu Ibrahim to kaga a zamanin shehu ko kaƙi ko ka malaman duniya sun san shehu malami ne malaman duniya kuma sun sallama wa shehu malamin su alhamdulillahi ala zalik bayan nan kuma in an dawo wajen tazkiyatun nafsi wanda ajazancen maganan ilimi shehu ibrahim ya zo ya samu malamai a najeriya malamai ne ba karatu ya ba su ba ko harafi ɗaya bai koya musu ba ya same su malamai ne wanda sun shiga hanyar sufanci kuma abin da suke bukata ta zikiyatun nafsi tsarkin zuciya to wa'annan malamai irin su shehu atiku sanka irin su shehu mijin yawa irin su shehu mudi salga irin su shehu ah, ah, gibrima irin su shehu ah, malam jani na yan mota irin su shehu malam jani zangon bare bare irin su shehu yahuza zaria irin su shehu ainihin gasunan dai shehunnai da dama irin su shehu ɗahirar ka sanya shi a gaba domin ya zama limamin su wurin saduwa da Allah. To amma irin wannan ɗan daudin daga Ghana gashi nan abokin Anas Tofik bari in sanya muku ji irin shiriritar da yake akan shehu sai ko mu zo mu bashi amsa bari in sanya muku ku ji jami'a da malumin dari ka Ghana da Najeriya ina kiran ku ku fito ku yi mu kawo wannan magana. Da shehu ya je garin Paris wannan garin hotelin da aka sauke shehu Islam an sauke shehu wannan hotel shikenan wa'annan turawan sa aka je aka nemo irin mata yan iskan din aka zo ana buga waƙoƙi na disco yadda kasan disco light shi na kunne blue da ja da sauransu shehu na zamne da aka zo aka ce ma shehi shehi da mata sun zo suna suna rawa rawa wanda bai da kyau sa'annan kuma gashi ana wakoki da sauransu wannan wakoki kuma shehu ba za ka tashi ka shiga dakin ka ba sai shehu ya ce a ku bari ni nan saboda wa'annan fitullun da ke kunnawa yake kashewa da raye-rayen da ake yi da wakan da ake yin duka ni wallahi ba abin da nake gani yana tunasar da ni Muhammadu Rasulullahi ni annabi nake gani ban gan su ba ku na ke kira ku dan dari ka tijaniya ku ta a cikin kuma siyata kun yi wa maganganun da yake yi ai kun ji maganar da kan shehu ku yake yin nan shewa yake faɗi wa game da shi na ya ce yana morewa daga kasan faransa an kama mata shi ce yan iskar din mata yan iska aka kawo su gaban shehu ka taba jin irin wanga magana an yi game da bumbas ko an yi irin wanga magana game da albani ko an yi irin wanga magana game da ibnu ufaimi alhamdulillah yan uwa kun ji yadda wannan tataccen matsiyaci tataccen masharranci dan daudu dan uwan da yake magana lokacin da shehu ibrahim ya je faransa to wai shin in shehu ibrahim ya more ko ya je ya more ne a garin faransa me yasa zai kira ainihin mutanen faransa da fasikai ai inda morewa ya kai shi shehu ibrahim ba zai kira su da fasikai ba shehu ibrahim ya ce tu audani wa ahali wa usrati ajubul fala sai ya ce lam ashku kaddu kalala Ya yace fa gadartu audani na bar ƙasata wa ahali na bar iyalaina wa usrati na bar dangina jubul fala ya kai ɗan dauda da kiki daga Gana, ji a jubul fala ina kikketa dazuzzuka lam ashku qattu kalala ban taba kukan na gaji ba bi kaulaka dauran a airport ma in naga mutumin da musulmi ba tallan addinin Manzala nake kai mai bi kaulaka dauran abu wa marratan wani zumun kuma Shehu ce bi barisa can Faransan da kake magana sai Shehu ya ambace su da daral fasiki na garin fasikai misala masu lalaci wanda ba sa son shiga addinin musulunci. In banda kai da kiki ne jahili dan gana ni ban ma san sunan shi ba. Me idan yi me kwallin yaudara in banda kai da kiki ne jahili ne. Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda da ya tafi ainihin Faransa addinin musulunci ya isar musu. Addinin musulunci ya isar musu suka shiga addinin musulunci da yawa kuma suka yi bakin ciki har suka so kashe shehu suka samu jirgi mai dan kaɗan a sama man ya kare shehu Ibrahim ya faɗo ya mutu kuma Allah ya kiyaye shehu su ko lafiya abin da nake so ka fuskanta jahili da kiki shehu Ibrahim bai da lokacin tsayawa kallon mata mata ba su dame shi ba ai idan yanzu kana danganta mata ga shehu to bari me shehu mu ji shehu yake faɗa akan annabi kaga ɗayan bawan Allah da ya magana akan cewa shehu an kawo matan nan aka ce shehu tashi ka tafi cikin ɗaki shehu ya ce ku rabu da su ni ba su nake kallo ba abin da suke da wannan hasken ni annabi ke tuna min amma ba wai su nake kallo nake jin daɗi ko suke burge ni ba abin da shobaran ya faɗa ba kenan abin da shobaran ya faɗa kenan saboda ba su ne a gabana ba amma wannan kiɗe-kiɗen da wannan raye-rayen da wannan diskola da suka sa ni yana tuna min masoyina ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bari mu ji ya kai dan gana jahili da kiki bari mu ji mai Shehu Ibrahim yake faɗa akan abin da ya shafi harkan mata Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda yake cewa da aniya min salma ko da aniya min salma yake cewa min salma walaila wa qallila tazakkura rabbatul gada'ir musdala Allah ka raba ni da san salma Allah ka raba ni da san laila Allah ka raba ni da san mata masu gashi a gadon baya Shehu Ibrahim ya ce ni ba su nake so ba fa in tasaluni an habibi wa sayyidi faɗaha habibullahi mal gairu ma wa mani in ka tambaye ni waye masoyina waye shugabana zan gaya maka annabi muhammadu mai suna ɗaha ba wani ba ba wani ba ba wani ba wani zuba na son su abinda nake so annabi muhammadu mata masu gashi a gadon baya ba na son su shehu allah ya kara masa yadda akan ƴaƴansa yace da matansa yace fa asartu hubbal mustafa duna gairihi walau umma kulsumin walau kana maryama ni barhama na zaɓa soyayya annabi muhammadu ba wurin annabi nake so ba ko da ta ummu kulsumu ko da ta maryamu a wata nukudan aka ce ko da ƴata ummu kulsumu ko da ƴata maryamu ba na son su kamar yadda nake son manzo Allah shi ibrahim mata ba su dame shi ba mata ba su damu barhama abdul ba ba abin da ke gaban shi ba kenan shi ibrahim ba abin da ke gaban shi ba shi ibrahim da'iman ba shi da masoyi da ya wuce annabi muhammadu wa in sa'aluni an habibi wa mazhabi jawabi rasulullahi hina ujina ujibu in an tambaye ni waye shugabana waye mazhabata amsan da zan baku jawabi rasulullahi sai in ce muku amsa ta annabi muhammadu hina ujibu yayin da nake amsawa eh hina ujibu amsa ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama shine abin sona saboda haka wannan makaryaci ne maha'incin addini ne kuma jahilci ya sanya ya ɗauko wannan bidiyo yana ainihin yin raddi a kai a bisa jahilci da kuma rashin sanin menene tasawuf me tasawuf malaman tasawuf sun yi bayani musamman in ka tafi a ɗariƙar ƙadiriya lokacin da ake buga ganga gangan nan akwai irin zikirin da take ma Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi duk abin da ka sani na duniya tasbihi yake ma Allah akwai irin tasbihi da ganga take ma annabi kai a ganin ka kiɗa ne mahajubi amma ita gangan kanta tasbihi take ma Allah lokacin da wa'innan mata suke rawa suke fasikanci shi shi ba su yake kallo ba ba kuma abin da suke yi yake burge shi ba a'a shi shi abin yana tuna mai annabi ne abin yana tuna mai menene annabi ne kaman kai ne kaman kai ne kana dudduba ainihin wayanka haka bayan ka bar gari sai ka ga waɗansu ma'aurata ko kuma masoya suna wani abu na soyayya to lokacin da kake kallon su sai ya tuno maka masoyiyarka matarka ta gida kamar haka ne shai Ibrahim lokacin da ake wani abu na soyayyar duniya na wani abu na duniya shai Ibrahim Allah ya kara masa yadda shi kuma sai ya tuno manzon Allah sallallahu alaihi ka je ka duba cikin cikin kwanakiriya ta shai Ibrahim zai tabbatar maka shehu Ibrahim ba ruwan shi da mata kuma shehu Ibrahim bai taba kebancewa da wata mace ba wallahi sai matan shi bai taba ba ga abin da shehu Ibrahim yake faɗa yake cewa kadamanil ahararu wal abidu kadamani kazal muluku sayyidu wa kadaman nisa'u war rijalu wa kadamal ashiyaku wal aqyalu wa ma azintu lin nisa'i fil kalwa sa'ata zawrihinna qatal jalwa Shobran ya ce wa ma azintu lin nisa'i fil kalwa ban taba yi ma wata mace izini mu kebe da ita ba. Ban taba ba inji Shehu Ibrahim. Wakata zaurihinna waqtal jalwa sa'ata hinna lokacin da suka ziyarce ni lokacin munajati. In mata suka zo bana yadda in kebe da su ban taba kebewa da wata ba. In kuma Shehu ya taba kebewa da wata ka kawo mana wurin. Kai jahili jahili dan jahila kai jahili dan jahila jahili ɗan jahila daga ainihin ainihin Ghana ɗan daudu mai kwallin yaudara Shehu Ibrahim ba tsaranka ba ne Shehu Ibrahim duniya ba dame shi ba annabi Muhammadu shine rayuwar Shehu zaka ji Shehu Ibrahim yana cewa tamassak bi aziyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu falmurasatu falala ku yi riko da gezan sunnan annabi Muhammadu hanyar annabi Muhammadu kada ku kawo bid'a bid'a kada ku kawo saboda ka ga amsan tambayar ka jahili dan jahila shi Ibrahim babu wani abu da zai taba burge shi na mace wallahi bai da abin so kamar sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. duk kasashen da kaga Shehu Ibrahim ya je bai je dan neman wani abu ba jama'ata wajudan haibatan wa jalala wa absartu min za bahjatan wa jamala ya rasulullah jama'ata wajudan ka hada dukkan wani abin kyauta ka haɗa dukkan wani karamci haibatan ya rasulullahi ga kwarjini a tattare da kai wa jamala ga kai da kyakkyawan da duk duniya babu mai kyawu irin ka wa absartu min za hajjatan wallahi ni ma barhama na ga wannan kwarjinin ta manzon Allah wa jamala na ga kyan annabi Muhammadu jamaluka unsun ya rasulullahi kyawun ka ai ɗaya ba kewa ne haibatun wata irin kwarjini ne wa mahabbatun dole ne wanda ya ganka ya so ka sai dai manafiki. fa anta atammul mursalina kamala fa anta ya rasulullahi wallahi kai atammul mursalina kai ne mafi cikan manzanni kamala wurin cika kowa tare ne bai cika goma ba annabi muhammadu shine kaɗai goma wa kulluhum hazal makarim wal ula dukkan annabawa masu girma ne sun hada karamci da ɗaukaka amma wa ma kal imam al hashimi kisala waye wanda ɗabi'unsa ya kai na manzan nan mai bahashimin dangi wallahi wallahi babu muhammadun kai ne mai suna annabi Muhammadu ya kai al'anami ya mafi alkhairin halitta wasilati tsani na habaka ilahi ubangijinka ya baka ma ya futu makala abin da ya wuce a faɗa annabi Allah ya baka abin da ya wuce a faɗa wa anta wa haftal bi da wasu da fantaha ilayka kadimin rama minka manala wa anta wa haftal wa haftal da duk wani baiwa da ɗaukaka da karamci farare kai ka basu baƙaƙe ma kai ne ka basu fantaha ilayka kadimun to ga wani hadimi ya zo zuwa gare ka rama wanda yake nema minka daga gare ka kisala kyawawan ɗabi'u ya rasulullah wa a'ani ka ni ba kai nake nufi ba wani ba kairal anami ya shugaban halitta wasilati tsani na munili ladal yawmin rahibi nawala a yau din nan abin da nake nema in samu ina so in same shi ne kyauta ne nake nema daga wannan tafin hannun naka mai faɗi ya rasulallahi wata yamani hubbi ka ya ya bautar da ni ya mayar da ni maraya sirtu mujamjaman albar wal ajwa rumu wisala fagadartu sai ce fagadartu audani na bar gari na na bar gari na wa ahali na bar iyalai na inji barhamu na bar iyalai na wa usrati na bar dangi na ajubul fala ina keta da dazuzzuka lam ashku qattu kalala ban taba kukan na gaji ba bi kaulaka dauran wani zubin zaka same ni a kaulaha au biyofin ina isar da sakon Allah au biyofin ko a airport ma naga wanda ba musulmi ba sai na mika mai addinin musulunci ibadi ƴan faransa su ma musuluncin na kai musu daral fasiki na garin fasikai kusala masu kalaci masu ainihin lalaci bibal jika yauman wani zubin a belgium har belgium shehu ya je ya kai addinin musulunci yawman tajawulan wani zubi kuma ga ina zazzagayawa ina kekkewayawa bi qahiratin ham misra abgihu naka jamala na je wajen shi kuma jamal abin nasir na kai mai faila in ji barhama je wajen abdul nasir na kai mai faila shugaban kasan menene shugaban kasan ainihin alkahira misra li abdul malik alkarmi karjitu mauhinan wa malan dunan abgi fa hab haka yala li abdul malik alkarmi har Abdulmalik wanda yake wannan gwarzan jagora ta muhinan nazo mai tsakiyar dare nazo mai daraddare wa ma Londonan abgi ni ba London nake nufi ba ba haba haka yala kaddara London wani irin ainihin kayala irin irin irin eh, wani abu ne wanda yake kayal abin da gashi kaman babu shi irin gizo ni ina ganin London gizo ce ba wani abu bane rota, har Bairot na je, na kai addinin Musulunci an Husina, har na ma na je bin sharqi can inda rana take bullowa kadiman me ya kai ni wurin na je ne saboda in zama mai hidima rasula ilahil arshi in zama mai hidima ga annabin ubangijin al'arshi wa ta'ala wanda ya ɗaukaka karashi har pakistan na je in shehu na je pakistan eh karashi bi ha anan karashi kallatu alama wadda jina bar masoyana hum nazaru dinan nabi wanda suka taimaki addinin annabi Muhammad fi ala wurin aiki mutanen Pakistan masoya annabi ne kadi ta samu bil habli sun yi riko da igiya hablin awal mudna bal ba lokaci ba lokaci lokaci babu balatalami ta ainihin kawo abubuwa akai amma dai wannan dan daudin mun bashi amsa eh mun ba wannan dan daudin amsa a takaice mun bashi amsa a takaice shehu ibrahim ba abin da ya dame shi da mata eh bakin manzo Allah ne wannan wannan dan daudin daga daga Ghana saboda haka anan zamu dakata ƴan uwa assalamu